Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta amince da takardun tsayawa takarar mutane bakwai masu son mai gurbin Joseph Blatter a matsayin shugaban FIFA a lokacin babban taro na musamman da za ta yi a shekara mai zuwa. To sai dai kuma sunayen 'yan takarar bai hada da wani tsohon dan wasa mai suna David Nakid ba. Wata sanarwa da hukumar FIFA ta bada a shafinta na intanet a yau Laraba bata bayyana dalilin ƙin karɓar takardar takarar Nakid ba. wato wani tsohon dan wasan kasar Trinidad da Tobago amma ta ce hukumomin kwallon kafar kasashen duniya sun gabatar da sunayen 'yan takara guda bakwai. jiya talata a ranar ƙarshe ta mika takardar neman tsayawa takarar sakatare janar na hukumar kwallon kafa ta ƙasashen turai uefa wato gianni infantino da shugaban hukumar kwallon kafa ta ƙasar liberia musa bility da kuma wani ɗan gidan sarautar ƙasar Bahrain mai suna Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa sun bayyana cewa suna daga cikin waɗanda suka miƙa takardun tsayawa takara. Sauran waɗanda suke takarar kuwa su ne shugaban hukumar ƙwallon ƙafar Turai UEFA Michel Platini da Yarima Ali bin Al Hussein na kasar Jordan da wani ɗan kasuwa ɗan ƙasar Afirka ta kudu Tokyo Sexuale wanda aka ɗaure a kurkuku lokacin mulkin wariyar launin fata sai kuma wani tsohon jami'in hukumar ta FIFA Jerome Champagne. Platini ne yake kan gaba cikin waɗanda ake sa ran lashe wannan kujera kafin hukumar kula da ɗa'a ta FIFA ta dakatar da shi na tsawon kwanaki 90 tare da shugaba mai ci wato Sepp Blatter yayin da ake binciken wani kuɗi kimanin dala miliyan biyu da hukumar ta FIFA ta biya shi wato shi tsohon ɗan wasan na ƙasar Faransa a shekara ta 2011. A saboda wannan dakatarwa kwamitin kula da zaɓe na FIFA ba zai tace sunan platina yanzu ba har sai bayan wannan dakatarwa ta ƙare ko kuma an ɗage ta kafin lokacin zaben na shugaban FIFA. Za a gudanar da wannan zaɓe a lokacin babban taro na musamman na FIFA wanda za a yi ran 26 ga watan Fabrairu na shekarar 2016 a birnin Zurich. Waɗannan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin VOA. Dandalin VOA.